الحمد لله الذي فسنا بخير كتاب أنزل القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشرفنا بخير نبي أرسل والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء amma ba a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna biyu ga watan ramadan hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya kifansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari namu da gusau wannan jiha ta zamfara inda muke ƙoƙarin bayyana abinda allah subhanahu wata'ala ya faɗa na tafsirin alƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce ni cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka faɗa na rahama cikin wannan littafin Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira wanda kuma aka faɗa na azaba to muna roƙon tsarin Allah da shi duniya da ainihin wato lahira a shekarar da ta wuce mun tsaya a aya ta saba'in da biyu ita ce laƙar kafarar da zina tsalu inna Allah huwa masihu bin maryam wannan shekarar za mu tashi aya ta saba'in da uku laƙar kafarar da zina tsalu inna allaha salisu salasa a kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah yake laqad tabbas kafarar lazina ƙalu waɗannan da suka ce sun kafirta inna Allah salisu salasa Allah uku ne Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta da gaskiya in ba abun bauta kwallon kwalba shine Allah subhanahu wa ta'ala wa in lam yantahu wallahi in ba su hannu ba suka bari an maye ya kuluna dangane da wannan maganar da suka faɗa kuma suka ƙudurce ta sulaiman sannan da zina kafaru wallahi su ya shafi waɗanda suke kafare minhum daga cikinsu azabun alimun azaba wacce take ainihin wato mai raɗaɗi a nan wajen an fara da allamu wannan lamun ɗin ko ka ce jawabi qasamin mahzufin ko ka ce lamul qasami li qasamin muqaddari da ka sai zamanto qad harfu tahqiqin ne mabni ala sukun ma fi'il madi kafara fi'il madi ne mabni ala fath la mahalla lahu min al-i'rab alladhina الاسم موصول مبني على الفتح fi محل رفع فاعل to da shi ne fa'idi waɗanda suka ce waɗannan Allah sai ce to sun faka farfato mai suka faɗa shi ne Allah sai ce sun ce kaza sannan ƙalu kana iya cewa fi'ilun madin ne mabnin ala dhanbi littisalihi bi wawul jama'a Walwawu, mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariƙa. baina harful illa wa wawul jama'a sannan ko in ka ga dama ka ɗauki irabi na mutanen